أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin 21 a wannan wata na ramadan da hijira shekara ta 1440 insha Allah ta'ala muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai sannan ya mana gyaɗar dogo ayyukanmu su dace da abin da ƙur'ani yake karantar da mu allahumma ati na taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika wa nahnu na'lam wa na'udhu bika mimma la na'lam yau da ikon Allah kamar yadda muka saba gabanin fara karatu muna addu'a da cewa bukatunmu a ɗaiɗaikunmu duka Allah ta'ala ya biya mana sharri a ɗaiɗaikunmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tunkuɗe mana yan uwanmu musulmai da ke jihar katsina wani zamfara kaduna da ke cikin jarrabawa Allah ya kawo musu ta. waɗanda suka rasu Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke tada kayar baya da yin ta'addancin Allah ya shirye su in ba za su shiri ba Allah Allah ta'ala ya takaita fitinar a kansu waɗanda a cikinmu aka yi rashin sa'a suke farin ciki da rashin tsaro suke bakin ciki idan tsaro ya samu Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba za su shiryu ba kuma Allah ta'ala ya mai da fitinar kansu su kadai yau da ikon Allah muna darasi na 21 kuma mun sa dare na 22 a gaba insha Allah kwanakin Ramadan suna tafiya tunda an yi goman farko an yi goma na biyu goma na uku an riga an shiga cikinsu don haka kamar yadda muka saba kenan muna dab da rufe tafsirin ramadan amma darasinmu da muka saba na ranar lahadi tsakanin magariba da isha bayan an shan ruwa an huta za a ci gaba da yin ta'alim na ranar lahadi tsakanin magariba da isha a masallacin nan sannan yadda muka fara shawari da kushin za a rika yin shama'ilun nabi ne ko kuma za a hada da tafsiri to insha Allah ta'ala idan an dawo din za mu yanke shawari idan zai iya wa za mu rika yin tafsirin a ƙarshen wata sai zama duk ƙarshen wata za a ci gaba da yin darasin tafsirin ƙur'ani wa sauran kwanaki a rika shama'il ƙarshen wata sai zama rana ce za mu ware musamman na tafsirin ƙur'ani in muka samu ikon yi ko da kaɗan kaɗan ne ya fi a ce bayan ramadana an daina yin tafsiri yawwa sai dai ɗaliban ilimi amma don an daina fa bai hana kuma ana ci gaba da karanta ƙur'ani ba yawwa don duk ɗalibi musulmi ya dace zama baya rabuwa da ƙur'ani a ko ina muke muna tare da ƙur'ani a ɗaki muna karantawa a kasuwa a ofis muna yi <clears throat> a mota muna yi a cikin jirgi muna yi a kan keke muna yi ah, mai iya yiwa ne cewa gobe ya zama darasi na ƙarshe cikin ni'ima da kuma ƙaddarewa na Allah ta'ala akwai mitin da aka sa zan halatta na munazzamatu ta'awunil islami wato mitin na oic haɗin gwiwan ƙasashen musulmai na duniya ana haɗuwa akalla akwai ƙasa hamsin da bakwai asalin mitin ɗin na shugabannin ƙasashen duniya ne akalla shugabannin ƙasashe hamsin da bakwai ke halatta ba cikin ni'ima ta Allah subhanahu wataala sai kaddara a matsayina na almajiri bana zan je mitin a Makka insha Allah ta'ala ko in ce a Saudiya so wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala kuma waje ne da ake zuwa a zauna a yi magana akan matsalolin musulmai a duniya shine zaman matsalolin musulmai a duniya to kaga wannan ma wani aiki ne na addini kamar da tafsiri yake aikin addini ah, so kula ga wannan insha Allah yau za a yi tafsiri gobe za a yi amma insha Allah amma bayan gobe kuma Allah ta'ala ne ya san me zai faru so amma gobe za a iya sani insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sa samu wanye lafiya insha Allah ta'ala tambayoyin ku suna da yawa wannan tambayoyin idan muka zauna daga nan zuwa lokacin tahajjud ba za a gama amsa su ba daga nan zuwa tahajjud a ce ba shan ruwa ba buɗe baki ba komai so sai kuma uzuri zan yi kokari don a amsa da yawa zan rika ba da amsar kawai kai tsaye ba sai na tsawaita bayani yadda aka saba ba kawai zan amsa a kalma ya tambaye ni a cikin takaitattun kalmomi don mu amsa da yawa kuma mu samu ikon ci gaba da tafsirin qur'ani Allah ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci na wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullah malam idan mutum ya mutu sai a ce a karanta masa ƙulhu a ahadu shin hakan ya halatta ko bai halatta ba a cikin ahkamul jana'is na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alai a shafi na 189 yace abin da ya tabbata a sunna shine yi wa mamaci addu'a ba karanta ƙur'ani ba ya kafa hujja da hadisin abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 2221 da yin aka binne mamaci sai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi cewa sahabbai istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roka wa dan uwanku gafara ku roka masa tabbatuwa a wurin Allah ya amsa tambayoyin da ake masa don a yanzu ana tambayarsa don aka yin addu'a ga mamaci a roƙa mar tabbatuwa a yi istighfari Allah ya gafarta masa ya halatta amma karanta ƙur'ani matsalar ce khilafiya ba a samu nassi kai tsaye da yace a karanta ƙur'ani don mamaci ya rasu ba mafhum tayyib wallahu ta'ala alam don aka dabi'ar mu kuduwa kafa bakwai inna dai na kafa 19 eh, alam tara kafa uku, gaskiyar magana bai da asali a sunna abin da yake da asali shine a masa addu'a kuma in za a yi addu'ar a yi don Allah ba sai an nuna wa duniya muna addu'a din ba wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum wa rahmatullahi wa malam idan na alwala da safe akan zan yi sallar nafila ta walaha idan na rike alwalan har lokacin sallar azhar zan iya yin sallah da alwalan nafila da na yi sannan nayi yi sallan farilla a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 21 shafi na 372 zuwa 373 shaykhul islam rahmatullahi alayhi cewa alwalad da aka akai aka sallan nafila in har tana nan bata mutu ba aka je sallan farilla za a iya yi da ita in aka yi farilla da ita idan ana bukatar nafila za a yi saboda hadisan da suke nuna fiyayyen halitta yayi alwala yayi nafila yayi ma'azhar sannan yazo yayi nafila yayi la'asar a wani lokaci kuma ya shigo masallaci ya yi azahar sannan bayan azahar ya yi nafila don haka an samu da alwala ɗaya wata ran ya fara nafila gabanin ya yi farilla wata ran ya yi farilla tukunna sai ya yi nafila wannan ke bayyana ya halatta alwalar da aka yi farilla a yi nafila ko ta nafila a yi farilla in dai bata lalace ba wallahu ta'ala a'lam da Allah a matsa saboda ana ruwa a waje kuma jama'a na shigowa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum amma maza da Allah a shigogo? amma ba sai an yi surutu ba ba bukatar a yi magana a dai matsa na waje su shigo saboda masallacin ya dauki adadi da yawa sannan waɗanda suke haraba in suka shigo wanda suke wajen rumfa kuma sai su shigo cikin rumfa din ko Allah ta'ala ya taimake mu na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, don allah malam wani nasiha za a yi wa wacce mijinta yin musulunta ya aure ta sai ya rasu yan uwansa suka ki ba da gawar balle a samu a masa sallah kuma an yi an yi su ba da gawar a masa sallah sun ƙi yadda su ba da gawar yayin ya dace a yi da wannan a cikin almukuni na ibnu qudama rahmatullahi alai mujalladi na biyu shafi na 195 yace dukkan wanda ya rasu da ba a samu ikon yi yimar sallah ba to ana masa salatul ghaib wato funeral prayer in absentia so ana masa ne eh, sallah kawai a lokacin sallar ga'ibi so ita ce irin sallar da annabi tsira da abinci tabbata a gare shi wa najjashi sarkin habasha annabi ya mar salatul ghaib so duk wanda ya rasu a wurin da ba a samu ikon yi sallah ba ko dabba ta cinye shi a ruwa ba a samu gawarsa ba ta salwanta ko ya kone ba za a gane wurin ba ya halatta a masallaci ne a anguwa ne a haɗu a ce bari mu yowa da salatul kha'if in aka yi wannan insha Allah ta'ala Allah zai karbe ta a matsayin sallar da ake yi mamaci idan ya rasu wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya sheikh wa alaikun assalam wa rahmatullahi Allah ya ji kan mahaifanka sannan ya yi wa zuriyarka da ta'alaran ma albarka wallahi malam na kalu da kai sosai kuma wallahi wallahi Allah Allah ya maka sakayya da aljanna kuma wallahi ina son ka don Allah wannan wallahi abin na ga kaman ko daga zuciya sai yake fita ne sosai ne eh, don Allah malam a karatun addini ka taimaka ka gaya mana malamanka don mu rika sa su a cikin addu'ar mu ta alheri shi malami na sai ka san shi idan kai addu'a Allah zai karba a zan ya ce Allah ya biya bukatun isa ali ibrahim fantani da aran ba abdullahi abba zariya da malamansu ya yi ko bai ba so da ba sai amsa ba ko? a bisa ga ta'arifin malami bisa ga definition na shekul islam in na ce zan kira malaman da suka karantar da ni suka amsa sunan malamai wallahi darasin yau ba zai isa ba waɗanda suka kai na cewa da na ne saboda zan kira sama da mutum ɗari wanda kowa ya amsa sunan a bisa ga shari'a na ce malamina ne ya fi mutum ɗari amma a takaicen takaita tun da kun ce za ku yi addu'a ne wa mamata malamai na malamina na farko da na biyu shine mahaifiyata da mahaifina duk wani wanda ya koya mun addini bayan su ne don mun tashi a gida aka fara karantar da mu addini amin ya hayya ya kayyum karatu tun daga kulhuwa falaki nasi zuwa alamtara zuwa sabbi a gaban mahaifiya na koya wannan kuma tun mutum bai ma san menene qur'anin ba mahaifi na Allah ya ji kansa shi fara koya mun qawaidi da ahalari a bakin sa na koyi wannan a bangaren qawaidi wajen la’ina ma'anar lala, la ba mahalici sai Allah wa Larazi'u ba mai arzika sai Allah wannan mahaifiyata ta koya mini kuma da ka ake yi muke haddace a lokacin ba a ma ba mu littafin mu rike lokacin da na kai shekara hudu na fara tafiya makaranta gabanin na je boko an kai ni wajen wani malami sunansa malam isiyaka yana hanyar wata anguwa a gombe sunan anguwar gabuka allah ta'ala ya ji kansa ya rasu alaramma ne shi ne malami na farko da na bar gida na je gabansa karatu bayan shi malami na biyu akwai wani aran ma da yake babarbare ne na shahara da shi a gombe duk wanda ya sanni ya san malami na ne a haddan qur'ani sunansa alaran masale Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa shi ya fara karantar da ni haddan qur'ani mai zurfa kuma mai zurfi yakan yaba mu ya ce tun da ka shigo tsangaya ba a taba zuwa aka wuce ka ba sannan babu wanda ya shigo tsangaya da shekara ɗaya baka wuce shi ba so duk wanda ya sanni ya sanni da malam sa'ar Allah ya ji kansa saboda amana ta ilimi ko a Ramadan din nan sanda ce a ji a binciki iyalansu a wani hali suke ciki saboda haka suka koya mana dan na san na tashi a gaban sa tun a late 70s zai ce a je a binciki malamin da ya karanta da shi yana can wajen na faɗa waje kaza a binciki iyalansa ya suke ciki so ya karantar da ni qur'ani na yi karatu gaba gare shi kuma shi ya fara koya min lakani na kundi su sannu ƙuri'uka fanatansa su inna fataha na laka su la da su sun mumbukumum su wa jama'a na kun jam'a Allah ta'ala ya gafarta masa bayan shi akwai wani malam Umar Suleiman iya layin gidan sarkin fantami yana raye shi wajensa na koma na ci gaba da karatun ashimawi da iziya yana tare da mahaifina matuƙa da gaske so nakan je ɗan ɗakinsa yana nan a gefen zaure a nan muke karatu so waɗannan sune na fara karatu bayan nan a gombe akwai sheikh muhammad adamu da koro. limami ne na federal teaching hospital na gombe yayana ne da mahaifiyarsa da babana wa da kanwa ne mamarsa kanwar babana ne to ya karantar da ni littafin balaga na yi karatun na hau sanawiya na farko da na biyu a wurinsa na yi karatun wani bangare na bulugul maram a wurinsa so yana daga cikin da suka karantar da ni kuma dan uwa ne na jini kuma wana ne na tashi na ganshi a cikin gidanmu yana shiga ɗakin mahaifiyata ya fita kamar yadda nake shiga har yanzu yana nan yana limanci shi ma ya karantar da ni bayan shi akwai malami na na luga da ya rasu dr muhammad ibrahim Alkabi, waɗanda suka yi karanta arabic language shekara talatin ashirin da biyar a jami'a sun san shi ya karanta a gamborin gala arabic village yana dawowa ya yi tafsirin bazan a can zai dawo gombe hatsari ya rasu so na yi karatun bangare mai tsawo na alfiya tubunu malik a wurinsa yana cikin malaman da na sani suka fi kowa ta tawali'u a duniya yana zuwa wuri na koyon kwamfuta idan ya zo zai koyi kwamfuta daga kwanan angon mai ke kwabe takalman sai riko su a hannu ya zo koyon kwamfuta saboda wai ilimin kwamfuta yake girmamawa to waɗanda suka ilimin ƙur'ani kwamfuta wannan ya za su yi na ƙur'ani ko hadisi akwai sheikh sale sadauki wanda na yi maganar rasuwarsa a nan lokacin muna shama'il malami na ne yana cikin waɗanda kuma na san allah ta'ala musu baiwa da ƙarfin hadda a karatu yana da ƙarfin hadda a gidansa na yi karatun ɓangaren iziya mai yawa na yi risala na yi askari na yi ɓangare mai yawa na muktasar na yi shu'ara'ul jahiliya sannan na yi muƙamatul harir in dai luga ne da fikihu to gaskiyar magana a dai tashi na a aka same shi sai dai a ce subhanaka allahumma wa bihamdika wani lokaci sheikh zahiru usman bauchi ya same ni yace ai malamin ka tare muka yi karatu da shi na cewa yace malam salih ko ka dauka ban san malamin ka bane yace to ai mu muka karantar da kai so sai muka yi rahade da shi sai yace to ai malam salih sadauki wansu ne a tsangaya suna hadda ƙur'ani a makaranta so da shi ɗalibi ne amma a cikin yayinsu ne suna gabansu lokacin da ya rasu na gidan suka ce shehi lahiru ya turo ta'aziyya jiya mota ta bannan wurin ya turo wakilai a zo a yi ta'aziyya so na yi karatu a gabansa lokacin da nake karatu ɗansa abokina ne tare muka tashi shi kuma sunansa shek ibrahim sani sadauki yana raye in na zo gaban malam bai nan ko yana da uzuri to sai in je gaban ɗan nasa abokina yana gabana a fikihu to sai ya kara mun ko risala ko askari ah. saboda ni haka nake ko aboki nake da shi in ya karanta abun da ban karanta ba to bana barin ka in na je wajen malam aka ce malam bai fito ba iya da uzuri sai in je wajen sance to yau da kai zamu yi a to ai malam ne in ce kai ma malam ne tunda ka wuce ni anan sai mun yi so shi tare muka tashi da shi tare ma da cewa na girme shi amma dai tare muka tashi so waɗannan kadai kuma akwai waɗanda aminai na ne mun tashi tare wasu tun daga tsangaya wasu primary irin su Sheikh Tahir Ino Ibrahim Imam na Jami'a Sheikh Abdurrahman Mai Gona Malam Muhammad Aliyu Sheikh Sada Ibrahim Sada Sarauki duka waɗannan abokanai ne aminai tare muka yi karatu amma a cikin su duk wanda ya karanta wani bangare da ban karanta ba ina koya a wurinsa. ni ko ɗana ne ya iya karatu in dai ban iya wurin ba to sai na koya ina da da ina alfahari da tana jini a secondary school akwai abin da ban iya ba ta koya mini kuma wallahi na koya a kan rayuwa ba wai addini ba amma ta ce mun an koya musu kaza sai na ga abin ban gane ba sai na ce mata zo mu yi karatu ta ce tana jin yawan ce ci abinci ki goshi ki zo mu yi kuma ta ci ta goshi ta zo kuma ta koya mun kuma na koya <laughs> so wannan yana daga ciki a 80s an yi hutu mahaifina ya kai ni kaduna wajen shek abubakar mahmud jumi allah ya masa rahama na zauna a majalisinsa wajen wata biyu ina karatu an taba kai ni mai maiduguri na zauna karatu na yi karatu wurin mutane da yawa daga cikin wanda suka shahara akwai shek abba aji na je majalisinsa na yi karatu yana daga cikin malamai na da zan iya kiransu a yanzu oh. na je misira wani lokaci na zauna na wasu lokuta na yi karatu gaban shek muhammad sayyid tsantsawi a lokacin shine shaikul azhar gaba daya oh. shine mufti na kasar misira gaba daya oh. wanda babban malami ne yana cikin malaman da ni dai a qur'ani a duniya in aka ce na kirga waɗanda suka fi kowa sanin qur'ani a duniya wanda ido na gani yana cikin asabi sabiquna al-awwaluna waɗanda dai ido ya gansu so nayi karatun qur'ani misali a gabansa. Na yi karatun tafsirin qur'ani da aƙida gaban shek Abdullahi bin Abdurrahman bin Jibril shekara goma sha ɗaya da suka wuce a garin Riyad na je na zauna wurinsa na yi kafin na je na gaya muku wannan bai wuce sati biyu ba na yi karatun sahihu muslim a gaban sheik abdul musin bin abbad shine muhaddithul madina na ɗauki shekara ɗaya da yan kai ina majalisin san ina karatun sahihu muslim na yi karatu gaban shek abdulrahman suddai limamin harami yana karantar da zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na zauna a sa a duk sati ina koyan karatun saboda da shekara ɗaya ina karatu gaba gare shi ɗansa shek abdulrazak bin abdulmusin bin abbad profesa ne shi kuma na yi karatun kitabul iman a gabansa na ah, ibnu na abu ubai alƙasin bin sallam daga farkon littafin har ƙarshe na yi karatu gaban ɗansa profesa na yi karatun littafin fadulu ilmi salaf a gaban profesa ahmad bin abdulrahman alkadi shi kuma shi ne daga cikin mafi girman ɗaliban ibn usaimin rahmatullahi alai shi ma kuma profesa ne na aƙida na yi karatun wannan littafi na ya fadulu ilmi salaf na ibn rajab a gabansa shi ma yana raye waɗannan na karshe da nake kira suna raye baya ga wannan shekara ashirin da suka wuce na yi karatun aƙida a gaban muhammad bin umar al-fallata wanda ake ce alfullati wanda yake ta'alim a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa akan dausayin aljanna ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna na yi karatu a gaba gare shi na aƙida na yi karatun usulut tafsir a gaban muhammad bin abdul aziz al-khudairi professor ne na qur'ani ya karantar da ni usulul qur'an da kuma tafsirul qur'an na yi karatun qawaid na fiqhu a gaban professor Khalid bin Aliyu al-Kushairi shi kuma professor ne na fiqhu a Jami'atul Qasim shi ma yana raye ya waɗannan na ƙarshen har ijaza sun bani certificate cewa ga certificate mun koya maka ka je duniya ka karanta ina ga aikai ka taɓa ganin ijazozi to a ran ma ya ga wasu daga cikin ijazozi ina ga wannan ya isa a malaman ko bai yawa ba ko to in na ce za a ci gaba zai hana mu karatu wannan kaɗan daga cikin malaman da suka karantar da ni kenan yan kaɗan amma an ce za a ci gaba to za a haƙura da buɗe baki kenan ko amin ya hayyu ya kai so da sai a musu addu'a wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda suke raye kuma ba Allah ta'ala ya raba su da duniya lafiya wannan da ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam a karatun jiya batun ba wa mace allowances a lokacin shayarwa wannan tambayin wajen mata kenan dan na ce in mace na shayarwa yana da kyau a riƙa bata allowances na shayarwa in kuma an sake ta ne a lokacin to ba ta allowances din ma wajibi ne sai ta ce na wata nawa za a bayar ko shekara nawa e ƙarƙashin bakara dai an ce cikan shayarwa shine shekara a biyu kamar da aya ta 233 ta ce walwalidatu haulai ne haulaini ne. kaga shekara biyu aka kira don aka son samun shayarwa kada ya gaza me shekara wata 24 afwan cikansa wata 24 mafi kankantansa wata nawa wata 21 saboda aya ta 15 a cikin suratul ahqab wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wata tara na ciki wata go 21 na shayarwa to wannan shine ka'ida sau da a son samu a shayar wata 21 mafiya yawa 24 wannan shine mafiya yawa mafhum Tsayi wannan shine mafiya yawa so ala ayi halin in kina shayarwa muna pleading da mai gida ya baki allowances din wata 21 ko 24 gwargware da kika shayar in kin yi ritaya da wuri 21 in baki da wuri ba ashirin da hudu shi kuma sai taimaka ya bayar gwargwadon karfinsa iya abin da Allah ya bayi shi kuma sai taimaka haka ake yi da yin fiƙ sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ma daga askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum cikin suratul talaq aya ta nawa aya ta shida aya ta hudu tace wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna wannan ita ce ta hudu a ramma kenan na ga anan bangaren sai ka koma tsangaya kenan anan sai ka koma so da ka iya abin da zai baki kenan na wannan lokacin wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi don Allah malam yi kira da tunatarwa da iyaye mata akan gyara sahu a sallan jam'i ana barin space yana yawa kuma mata ba sa hada sahu malam in dai hada sahun ya dace to a musu nasiha akan muhimmancin hada sahu a sallah in muka duba cikin sifar da salatin nabi min takbir ila taslim ka annaka taraha na sheikh muhammad nasiruddin albani rahmatullah alai daga shafi na 189 zuwa 191 ya ce a bangaren sallah tsakanin maza da mata ba daidai ne a rika kawo bambanci indai nasi bai kawo ba don hadisin malik bin al ya ce. da ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli bai bambance maza da mata ba kula ga wannan in mata za su yi sallan farilla ne a za su yi sallan nafila ne a hada sahu in za a musu limanci ne ga mace sai ta shiga sahun farko tana tsakiya in kuma sun zo tarawihi ne ko taju sai su hada sahu don wannan hadisi bai ce maza ne za su yi banda mata ba kuma ba a toge umarni na ƙur'ani da sunna a cire maza ko mata har sai in nassi ya cire su a nan ya ce ba a samu hadisi ingantacce da ya cire mata ya ce maza ne za su yi ba wallahu ta'ala a'lam wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu malam ni matan aure za su iya yin itikafi idan mai gidansu ya ba su izini a musulunci ko ba za su iya yin itikafi ba ibnu kudama cikin ne juz'i mujalladi na shida shafin ɗari biyar da itikafi yana kan maza yana kan mata saboda ya ce duk hadisan da suka itikafi zamanin manzon Allah yana yi har matansa suna yi kuma bayan ya rasu ma matansa sun ci gaba da yin itikafi so sharadi shine zama an aminta daga fitina ba wani wanda zai kawo musu hari ko ya zo ya sace su ko ya musu fyaɗe wuri ne da ake kula da mata maza ba sa shiga to a wurin ya halatta mace ta itikafi in mun je masallacin haramin madina ba a hana mata itikafi haramin makka ba a hana mata a bangaren su itikafi saboda akwai bandaki akwai komai son akwai irin wannan aminci za a iya yi amma in babu aminci to haƙura da yi din shi ya fi dacewa wallahu ta'ala a alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah gado zadaka Allahu imanin, amin malam menene halarcin sayan treasury bills da mutane suke yi daga bankuna jazakumullahu khairan treasury bills maganar sa da tsawo ko a ce t akwai fatawar mujamma'ul fiqh islami a zama na 62 jerin fatawa na sha ɗaya nan ba ta biyu sun yi fatawa da cewa treasury bill in dai a yadda aka san shi ne to haramun ne baya halatta a musulunci wallahu ta'ala a'lam ah, ma bismillah sai mu ci gaba da tafsiri ko sai a hakura da tambayoyin haka in mun biye musu ba za a yi karatun ba ina za a tashi na'am 199 ko so jiya mun tsaya a daidai kan aya ta 199 takwas shine kan idan mun gangaro daga arfa zuwa musdalifa Allah ta'ala ya umarce mu da cewa mu nemi falala daga wurinsa muka yi bayanin muhimmancin kasuwanci a musulunci muhimmancin neman halal ko kasuwa ko sana'a ko aiki cewa wajibi ne a yanzu matasa su farga su farka su zama masu dogaro da kai waɗanda kuma suke shugabanni su buɗe musu hanyoyin cin abinci Allah ta'ala ya taimaka mana akan wannan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار hmm. أولئك لهم نصيب مما كسبوا hmm. والله سريع الحساب ci gaba da karatu bakara aya ta 199 Allah ya ce thumma afibu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah sannan sai ku gangaro ku malalo ta inda mutane suke malalowa wasu wastaghfirullah kuma ku nemi gafara Allah inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai sadar da rahama zuwa ga bayansa wannan aya na da alaka da ayar baya laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum a hada suke dalilin sauka wannan aya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa ya ce an saukar da ita ne a lokacin jahiliya shawa mutanen makka da suke cikin haramin makka ba sa zuwa arafa saboda arafa ba daga cikin hududul haram ba ne bai daga cikin haram in ana bayanin falalan harami to in ka je arafa baka cikin haram din sai dai arfa tsayuwan arfa da wunin arfa iya da falala irin nasa yana da garaba sa irin nasa amma filin arfa ba cikin harami ba ne. an fita a cikin iyakokin harami to sai zama sai su rika cewa to mu yan makka da muke garin mu harami me zai kai mu muje arfa da yake al'illu ne ba alharam bane ba sa zuwa wurin har ma a farkon musulunci da aka fara zuwa aikin haji ba sa sha'awan zuwa arafa sun fi sha'awan su zo su tsaya a musdalifa don musdalifa na daga cikin harami amma arfa ba ta daga ciki to akan wannan dalili kyamar da suke sai Allah ya ce thumma afidu ku haura arafa kuma ku gangaro wato in kun je arfan aka gama za ku gangaro musdalifa me kuke gaggawa ai za a dawo dalifa shine thumma sannan afidu min haythu afada nasu nas wastaghfirullah ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa shine saboda waɗanda ba 'yan makka ba ba sa kyaman zuwa arafa don damun su garin nasu damun ba harami bane so da sun an ce a je arfa sai su je masu tawaye a lokacin su ne waɗanda suke ga mugarinmu garin mu darajarsa ya fi arafa me yasa za mu je wajen mu ɓata lokaci bayan muna cikin harami to shi sa ayat ta yi magana a kansu wannan ke bayyana mana shi addinin aka ce yi kaza ba buƙatar tambaye me hikima karka ce me yasa aka ce azhar hudu la'asar asar hudu magariba aka ce uku shin uku ko dan ana so a gama da gagga a je gida a ci tuwo ne kaga wannan ai bai yi ba ko hikima ta bayyana ko bata bayyana ba bi ma'ana ba ta bayyana ba shine iliminka da basirarka bai gani ba dole ka bi addini yadda Allah ta'ala yake so mafhum tayyib sai ka bi addini yadda Allah yake so to shine imani so a lokacin kuma yace wastaghfirullah ku rika neman gafara Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da zaka gani na daga cikin usulubin musulunci zaka ga manyan ibadu idan Allah ya karantar da su sai ka ga a ƙarshen su ya karantar da a ambace shi ko kuma a nemi gafara min babin misal idan yanzu muka yi sallar magariba muna idar da sallama muna sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kuma assalamu alaikum duka ya tabbata a sunna muna idara mai bakin mu yake fara fada astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ga hadisin Abu dauda hadisi na 1495 annabi yana idar da sallah sai fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah iya neman gafara Allah malamai suka ce akwai abin mamaki kayi bautan Allah bai kuka ce alhamdulillah kuma astaghfirullah me hikimar hikimar shine duk inda dan adam yayi kokari wajen ibada da bin Allah tunda shi tare yake bai cika goma ba mai yiwa dan samu wani dan gibi da bai cika ba to wannan kana gama ibadar kace astaghfirullah to ka nemi gafara sai a cike maka gibin da bai cika ba da wannan istighfarin da kai so kana idan da sallan kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana nufin Allah ga ta nan dai na yadda aka ce amma ni ajizi ne in akwai dan matsala Allah a taimaka a cika ta mini to in aka karbi astaghfirullah kana ce to sallan ta yi ka ci 10 over 10 ka ci goma cikin goma ko ma 100 cikin 100 saboda mai kayi istighfari to wannan shi yasa aiki kaji da ka gangaro sai aka ce wastaghfirullah to tunda kun je kun yi kwanan mina tara ga wata takwas ga wata yawmu tarwiya tara ga wata kun je kun yi arfa goma ga wata yanzu ga kunan kun gangaro za ku wuce makka sai ku yi ta istighfari saboda me saboda takwas da tara nan a cikin su akwai rukunai biyu in an samu gibi da wani rukuni bai karbu ba to abinda za ku yi a gaba ma ba zai karbu ba sai ku roki gafara Allah don in ya karbi wannan abun da ta wayarsa, to na gaban ma in kun yi za a karbe shi shi yasa zamu ga wurare da dama sai a ce mu yi istighfari ko mu ambaci Allah subhanahu wata'ala sannan kuma baya ga haka Qur'ani yace inna Allaha lalle Allah ghafurun mai gafara ne wato a gaya maka in ka samu kasawa a wurin bin umarnin Allah to ana baka albishir, ana baka glad tidings labari mai daɗi da wasu ke albishir sai a ce mai ba na cin goro sai dai zuma ni na ce albishir sai a ce mun zuma ita zuma ina shanta amma goro ba na ci bai za ni kace goro ba na baka albishir ɗin so za ka albishirinku yawwa to yayi yayi saboda zuma akwai zaki kuma zuma ta zo a ƙur'anance arama ya gano wurin zuma ta zo a ƙur'anance ta zo a sunnance amma gora ban gan shi ba a wurin amma akwai wata kakarmu da ke ci ni dai ban ce mata kar ta ba <laughs> Allah ya raba ta lafiya da nikotin din da ke ciki aiwa so da ka in nace albishir ni zuma ake bani sai Allah ya ce to inna Allah ana muku albishir cewa in kun yi ibadar kun yi istighfari akwai matsala ko kun gaza to Allah mai gafara ne shi sa qur'ani ya nuna mana ayoyi da dama cewa Allah mai gafara ne zuwa ga mutane ko zuwa ga bayinsa ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن إن ربك لشديد العقاب رب الآية دعاء لما يكاو مكي بقاتا كان شدد cikin suratul ra'd aya ta 6 ba inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim lalle mahaliccinka Allah mai yawan gafara ne da mutane duk da zaluncinsu, saboda ɗan adam a zalumi ne duk yawan zaluncinmu mutane Allah yana gafarta mana wannan aya tana cikin ayoyin da ke kwadaitar da mu cewa gafara ta Allah ce to in ka ji aikin hajji aka samu wata matsala to ga Allah nan yana jira ya gafarta maka rahimun mai jinkai jinkai kuma iya nufin shine daf'un niqam Allah zai tunkuɗe muku abin da zai tunar da ku wa jalbul ni'am zai kuma jawo muku mai ni'ima duk inda aka baka ni'ima abin da kake neman kariya aka kare ka to an maka jinkai shine sadar da ni'ima zuwa gare ka wannan kuma na daga cikin ni'imomin Allah وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون cikin suratul nahl aya ta 53 Allah ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin dukkan wata ni'ima da muke da ita fa min Allah daga wurin Allah ne thumma idza massakum ad ilayhi ta ji aruna idan cutarwa ta faru gare ku gawa muke komawa zuwa ga Allah kaga ni'imar da muke da shi shine jalbun ni'am daga Allah ne Dab'un nikan kuma da wani abu in ya dame mu daga Allah ne wannan shine ma'anar rahimu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum dhurru ilayhi taj'arun ne ya fasar hakikanin ma'anan isar da rahama zuwa ga bayi saboda a baka abin da kake nema ni'ima ne a kare ka daga abin da kake jin tsoron sa shi ma ni'ima ne yanzu mutum sai ya zauna yana tunanin bai yi dinkin sallah ba bai yi kaza kaza ba bai samu ya gina gida ba ya manta da cewa da Allah ya raba shi da HIV ni'ima ne Allah ya raba shi da hepatitis ni'ima Allah ta'ala ya masa da Allah ta'ala ya raba shi da kansa ni'ima ya masa da Allah ya hada shi da kaza da kaza duk sai mutum ya manta idan ma Allah dora maka cuta ɗaya to akwai wanda yake da goma taran da ya tunkuɗe ba su faru gare ka ba su ma ni'ima ne mafhum tayyib haka Allah ta'ala ya ce shi din nan ghafurun rahimun kalmar ghafurun rahimun na daga cikin ayoyin da Allah yake yawan hada su waje daya ga gafara ga sadar da rahama an gafarta muku zunubanku da kuka yi sannan an hada ku zuwa ga ni'ima an kuma kare ku daga abin da zai cutar da ku mafhum tayyib a wurare nawa Allah ya hada ghafurur rahimun a Qur'ani ba za dai lokaci ba zai bari mu girgo su duka ba amma barin ba kuma akwai ɗaliban ilimi sai a je a girga a wurare ɗaiɗai guda arba'in da tara Allah ya kawo gafurin rahimun a ƙur'ani yanzu fa a yanzu da ake PhD da irin wannan ake yi sai mutum ya yi magana akan gafurin rahimun fil ƙur'an ya duba kawai ayoyin ya duba alaƙar su me yasa aka ce gafurin rahimun a ƙarshe irin waɗanda ko kuma a ce me yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbul muhsinin mawqiful muhsinina fil qur'an sai mutum ya yayi phd kai mutum sai dauki sura ɗaya yi amma magabatan mu in phd ake barawa a karatun addini wallahi akwai wanda aka ba su guda dubu goma an zalunce su in aka ba su phd dubu goma an zalunce su saboda abin da suka yi na ilimi ya ji karfin phd a yanzu phd ai kawai shahada ce kawai certificate ne amma in dai wai karatun ne yanzu wani satifiket za ka ɗauka ka bawa imamu malik ko shafi ko imamu abu hanifa imamu ahmad ya haddace hadisi guda miliyan a wani chapter za ka sashi a jami'a in ka ce professor sai ce tare professors ɗin a yi haƙuri a cikinsu waye ya haddace wata matsala guda dubu goma a filin ilimi nasa in ya haddace mu kulle shi a ɗaki ba takarda sai abinci da abin sha ya rubuta guda dubu goma to wannan hadisi miliyan ya haddace isnadi da matani duba ta'alifat irin da shekul islam duba irin ibn qayyim dauki fatuhul bari ka ga yadda ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alai yayi wa ilimi cin kaca in ka ɗauki fatihul bari kace za ka raba phd a yanzu za a bada kaman guda ɗari a kansa shine mafi kanganta wannan littafi ɗaya ne a cikin aikin da yawa ilimi yasa ita shahada ana yin ta ne zamani ya kawo mu amma ba ita ce kada ilimin ba muna da shahada Allah ya jarrabe mu mun yi har zuwa phd amma ba ita kadai ne ilimi ba mun gode wa Allah da ya mana ni'ima da yin wannan din amma kar mutum ya rike shahada dauka ilimi duk ya kare a wurin a yanzu akwai ilimi a shahada akwai kuma ilimi a wajen shahada akwai inda ba sa da da ilimi yanzu wanda muke ta kotin manyan malamai Sheikh Albani Ibn Usaymin bin Bas sun rayu a zamanin na amma a cikin su ba wanda ma ya zauna ya karatun digiri kawai a cikin su ma kulliya ce a kasin Ibn usaimin rahmatullahi ya je ita kanta ba dauce sanawiya ba amma dukkan professors din qur'ani da hadisi da aqida da tauhidi da komai in sun kira suna zuwa ce waɗannan malaman mu ne ko malaman malaman mu ko malaman malaman malaman mu saboda matsayin su yafi karfin kai categorizing din su da takaddan shahada sun wuce wannan sheikh bin bas rahmatullahi bai yi shahadan ba shi ne vice chancellor na farko a jami'ar musulunci da ke madina amma duka professor sun kowa ya gaban sa fatawa yake nema kuma makaho ne amma duk abin da zai baka amsa qur'ani kamar ruwa yake a kansa akwai malaman da suka je wajensa su arba'in da 47 yana makanta sai gaisa da ɗaya daga cikin haka assalamu alaikum masmuk sai faɗi sunansa abdullahi abba zariya fulan da suka kammala sai maimaita sunayensu duka arba'in 47 su ya maimaita sunan kowa da kowa kowa ya kira su kuma ko gargada bai yi ba Allah ta'ala ya gafarta musu ya cikinsu don haka Allah mai gafara ne mai jinkai ne na'am فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق fa'iza ƙabaitun Allah ya ce in kun kammala ayyukan ayyukanku na hajji fadhkurullah ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum kamar da kuke ambatan iyayenku aw ashadda zikira bal ma ba haka ba ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambatan iyayenku fa minan nasu amma daga cikin mutane akwai wanda aka yi rashin sa'a ya qulu cewa rabbana ba mu'atina fi duniya ka babu a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq lahira baya roƙon komai bai da rabo su ne mutanen da suka makance su duniya suke bukata in za su nemi duniya ba sa tuna halal ne ko haram duniya ce e eh, inda za a samu za a aikata ta wallahi yanzu akwai su a yan kasuwa akwai a almajirai akwai a yan siyasa akwai a shugabanni akwai a talakawa akwai duka ana iya samu wanda idan ya tashi zai yi luwaɗi don neman kuɗi ko don neman mulki zai je wajen boka ko ɗan sihiri ko ɗan matsafi zai yi kaza da kaza akwai da suka raba kawo complain ayi wani mutum nasiha zai fito neman matsayin siyasa aka ce yi haƙuri ya haƙura sai wani boka ya kira shi ya ce za ka yi ai za ka yi gwamna a jaka kaza ya ce haka ne ya ce ya eh, masa rantsuwa da Allah zai yi amma akwai ayyuka da sai an ya dauki kuɗaɗe ya kai aka gama aka ce za ka yi washe shagari ya ce na ganka kana rantsar da kwamishinoninka ka sa fararen kaya da hula kaza kaza amma ba fa ka irin kaya na ba ba <laughs> ya ɗauki kuɗi ya kai kuma Allah ya jarabe shi aka yi zaɓin bai samu abin da yake nema ba amma abubuwan da aka haɗa raba shi da Allah suna da yawan gaske to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin al'umma da yawa wani idan ya tashi aka ce a kasuwa yake sai an yi luwaɗi a samu kuɗi zai je luwaɗi mutane nawa ke luwaɗi a yanzu don neman kuɗi ko don neman mulki ba za su irgu ba shi yasa Allah ya ce daga cikin mutane fa'iza qabaitum in kun kammala manasikakum manasik jam'i ne guda ɗaya sai a ce mansak ala wadani maf'al in an ce mansak ma'anansa al'ibada wato in kun kammala ibadunku na aikin hajji mun kira rukunan hajji mun kira wajibi shine mansak ana kiran ibada da sunan mansak a wurare guda biyu ne mafiya yawa a ƙur'ani ko sunna wa zai iya gaya mun wuraren na farko a aikin hajji ba cika cewa ibada ba sai dai a ce manasik maimakon al'ibadar na biyu a ɓangaren yanka in za a yanka dabba ta ibada sai a ce mai nusuk. shi ne kamar kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wata tsura an amaya ta nawa 162 ko? haka ne na'am so kaga sai ce kul inna salati wa nusuki kul inna salati wa nusuki kaga sallata wa nusuki da yanka na ko sukan rakumina na to a waɗannan wurare da hajji da yanka na ibada aka fi kiran mansak da haka in kun kammala mana suka kun ibadunku fadhkurullaha ku ambaci Allah ka a kun kamar da kuke ambatan yayanku saboda a jahiliya ɗabi'ar su da Ibn abbas Allah ya kara masa yana ce ba abin da ake tinkaho da shi a jahiliya irin iyaye ni wane ne ni dan wane ne mu kaza kaza ne mu kaza irin wannan yasa a farkon musulunci bayan shekara 300-400 aka fara yi hatta da masaba ana hambaliyyun ma hayatu wa in amut wa wasiyati lin nasi ayyata yatahambalu wani dan hambaliya ne yace wai shi dan hambaliya ne yana raye ko ya mutu wasiyarsa ga mutane shine kowa ya zama ba hanbali shi wasiyarsa kenan ba fa wasiyarsa shine da tagawa ko qur'ani da sunna ba to irin waɗannan wuce gona da iri an dade ana yin su to a lokacin jahiliya ko ibada mutum yayi ko wani abu da iyaye yake tunkaho mu ɗan kaza ne gidan mu sarautar kaza ne to har farkon musulunci ana yi sai wannan Allah ya kwatanta ambatonsa bayan kammala aikin haji ce ku ambaci Allah kamar yadda a da jahiliya kuke tunkaho da iyayenku kuke cika baki da su au a ashadda zikira, ko ma ku ambaci Allah fiye da yadda kuke kiran iyayen naku au din nan bal ne a magana mafi inganci don auna zuwa da ma'anan bal kamar yadda ya zo na cikin suratu safar wa arsal arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun bal yaziduna ne au suratu safar aya ta nawa ta 147 kenan so bal yazidun ne misi aka ce auto a nan wurin ku ambaci su fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum bal ashadda zikira kuma ambaci Allah bayan kun kammala ibada fiye da yadda kuke ambaton iyayenku yanzu ka kammala azhar kana azkar duba hisnul muslim na Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani kaga jerin gwanan addu'o'i ga zadul muslimin al-yawmi na Sheikh Ibrahim ibn Jarullah ibn Ibrahim al-Jarullah ga al-azkar na Imam an-Nawawi azhar la'asar magriba isha asuba sai ka ambaci Allah in mun yi buɗe baki muna buɗe baki da addu'a ne ko ba haka ba ne da addu'a muke yi idan mutum ya kammala sallan juma'a me yake yi in aka kammala sallah Allah me ce mu yi mu ambaci Allah bismillah فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون cikin suratul jumu'a aya ta goma Allah ya ce wa fa idza qudiyatis salatu in kun kammala sallah sai me fanta fil ardi wabuta min fadlillah kowa zo a bayan kasa kowa ya je neman tuwo dan abuja ne kowa ya je neman shinkafa kowa ya tafiya ya nemo shinkafa wadhkurullaha kasira ku ambaci Allah da yawa kaga anan sai Allah ya ce ambaci Allah wato bayan juma'an ka ta neman abinci ka ambaci Allah to shi yasa duk inda muka kammala ibada ana so mu yawaita ambaton Allah bayan ibada shi yasa a karantar da mu hatta azkar bayan nan shine Allah ya ce to faminan nasa daga cikin mutane akwai wanda ambaton Allah bai dame shi ba bin dokokin Allah bai dame shi ba ya kulu sai ce rabbana ba mu fi duniya a duniya me zai ba mu malamai suka ce zai ce rabbana atina me nasiba na fi duniya ka ba mu rabanmu a duniya halal ne ko haram shi bai dame shi ba bai dame shi ba ko me yake nema a bashi jama'a musulmai da yawa rayuwarsu a yau tana kama da wannan a kodan da bata lokaci ne kamar bayanin wai kaza halal ne ko haramun ne ba zai fahimce ka ba in dai aka ce haramun to abin bai shiga aljihunsa ba shi haramun ne amma in ya shiga ya riga ya zama halal haka aka raba a kasuwanni mutum nawa ke da amana mutum nawa ne suke da amana yan kasuwa da zai ce maka wallahi kudin sa kaza ne kuma ka yarda zai zo ka ce me gaskiyar sa ni ga mun gaskiyar wayan nan dan Allah ga mun gaskiya gaskiyar ta eh gaskiya eh naira dubu sha Shi shine gaskiyar eh, za zaka dabi zai ce zo mana mana zo mana ba ka ce gaskiya ba sai ce to ai gaskiyar ba ɗaya bace haka ake yi mutane nawa ne suke duba a yanzu rayuwarsu menene halal menene haramu yan kadan ne shi sa Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda suke cewa Allah ba mu yau shi ne fitnar da muke ciki mutum ya makance wajen neman abu sai Allah ya bashi abun tun da ba Allah ya girbe sai ya cire albarka a cikin abu mutane nawa ne suke da ni'ima yau da Allah ya ba su ni'imar kuma ya sanya albarka a cikinta yan kaɗan ne mutum yanzu zai wayi gari ya nemi mulki Allah ya bashi in ya sauka cikin ta takaita dauki sai zama abun tausayi kuma ba inda zai tsaya wani ma ya ganshi da mutunci sai yan kaɗan ne da suka riki amana suka yi adalci da gaskiya za su wuce a musu addu'ar alheri amma da yawa wani ma ya sai ce to Allah ya isa so shi yasa idan za mu nemi abu ilimi ne kuɗi ne muke a kasuwanci ko sana'a matsayi ne to mu roƙi Allah mu ci Allah in alheri ne ba mu in ba alheri ba kada ka ba mu kuma kar kai addu'ar gardi ya ga mace yana so ya ce Allah amin me ya faru ya ce aure wace ce wance aka ce to inda alheri Allah ya baka ya ce amin ba alheri Allah ya watsa ya ce ba amin ba sai a ce in babu alheri Allah ya sa alherin saboda Allah zai iya komai eh zai iya yi amma me yasa aka ce ayi istikhara ta yasa Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda in suka dashi roko su mulki ne eh ba ruwansu da mai kyau ko mara kyau ko zai kai su ta ko aljanna shi in ka ce ma ya Allah in wani mulki alheri ne Allah ka bashi in ba alheri ka Allah ka hana sai kaga fiska sa ta canja wani ba zai fahimta ba mutum nawa ne zai fito yana da mulki ga ce in ba alheri ba ne kada Allah ya ba shi fahimce ka mutum nawa ne zai fito neman aiki na kwangila ko kasuwanci ko zai je ce na kawo ka ka ce in ba alheri ba ne Allah ya sa ka samu mutum da zai ce maka amin to a nan gizo ke saka san ran mutane ya fi muhimmanci akan menene alheri ga rayuwarsu ko addininsu yasa Allah ya ce shine ne su wa ma lahu fil akhirati min khalaq kira ba su da rabo shi yasa qur'ani ya bayyana mana akwai jama'a da za su nemi duniya Allah zai ba su duniyar in ya ba su kuma ba za ta musu amfanin komai ba innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha hmm. واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا cikin suratu yunus aya ta bakwai da takwas Allah ya ce innan ladina lalle ne waɗanda layar juna liƙa'ana ba sa kwaɗayin gamuwa da mu wa rabu bil hayati duniya suka yadda da rayuwar duniya wa ma'annu suka aminta su duniya ne kada a gabansu Allah ya ce wallazina hum an ayatina ghafiluna sun gafala daga ayoyin mu gaba daya to ita ce rayuwar mutane da yawa a yanzu baya bukatar ka masa maganar Allah mulki yake so e kawai a samu mutum nawa ne zai mika CV iya nema abu kace aikin da kake nema inda alheri Allah ya baka in babu kada Allah ya bayar sai ka fiska sa ta canja mutum nawa ne zai ce zai tsaya ka ce in ba alheri Allah kare baka yace amin ya rab mutum nawa ne saboda mai duniyar da ya kaɗai, ko ba alheri shi a bashi إن wara لا يرجون duniya, ورضوا بالحياة nubi وطمأنوا بها kuma هم عن آياتنا غافلون don haka waɗannan ita ce rayuwar da ake ciki shi sa Allah ta'ala ya ce makomarsu wuta ne na baya arama ya kawo mana ayoyi a cikin suratu hud ko aya ta sha biyar da ta goma sha shida man kana yuridul hayata duniya wa zinataha a ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la ula'ikan ulaika laisa na lahum fil akhirati illa nar wa habita ma fi fiha wa batilun ma kanu amalun. Allah ce daga cikin mutane akwai wanda man kana yuridul hayata duniya yake neman duniya da kawarta nuwaffi ilaihim a'malahum za mu cika musu ayyukansu a cikin duniya da amma ba su da wani rabo sai ce ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar alahira wuta za su ji a matsayin ka na musulmi in kana neman aiki ne roki Allah alheri in ba alheri ka ce Allah ka raba ni da shi kana neman aure ko kina neman aure roki Allah alheri kar mu ce kawai Allah ba mu ka fito takarar siyasa kar ka ce ya Allah ya ba sa'a sai ka ce ya Allah idan wannan mulkin alheri ne Allah ka sa mu yi in ba alheri bane Allah ta'ala ka raba mu da shi akwai ran da na samu clip din wani gwamna yayi wannan kokarin addu'a da gabanin zabe sai na ji ya ce ya Allah in babu alheri kada ka ba mu ina kwanta sandan tashi na zauna saboda ban dauka akwai da zai dage wannan ba na ji wani yayi in babu alheri Allah kada ka ba mu wallahi ba kowa zai iya wannan ba kuma da yawa in ka faɗa mutum sai ransa ya baci in ka ce ya Allah in ba alheri karka ba wani don Allah menene amfanin wani abu a duniya a je lahira a shiga wuta menene ribarsa duk duniyan nan menene amfanin wata ni'ima da ta zama sanadin shiga wuta ban ga amfanin ta ba kuma Allah ya ce laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun abun da suka yi aiki na alheri ma a duniya na sallah zakka azumi duk ya ɓace dalilin me saboda aikinsu na sharri da shirka ya ɓata shi mutane nawa ke juriya ba su da bokaye da matsafa mutum nawa ne a ce malamin wane ne da yake koya masa Allah ya ce annabi ya ce ba wanda ke koya masa kulun boto ba ɗan kaɗan ne shi yasa Allah ta'ala ya ce wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fil duniya wa ma da hufin akhirati min khalaq alahira ba su da rabo wannan aya tana wa'azi gare mu mu almajirai da sauran yan kasuwa da yan siyasa masu mulki da masu neman aiki ya gama jami'a yana neman aiki roki Allah alheri wani jinkirin da Allah ya maka alheri ne ba kuma kowane aiki zai kai ka zuwa ga aljanna ba in baka yi tsammani ba aka ce an baka appointment sai ka je ka yi salatin istikhara ka roƙi Allah alheri in ka nutsu yi in baka nutsu baka nemi shawarin wasu in suka baka shawarin ka yi yi suka ce ka bari ka bari ita duk ni'ima duniya ko menene in aka je da aka shiga wuta an yi asara bai da wani amfani shi gobe Allah zai za mu tashi akan wa minhum rabba yaqulu rabbana atina fid dunya hasana sune masu tsira ni da ku Allah ya samu a ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu ya ba mu damuna mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama كما ala على wa ala ali إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم جزاكم الله